abubuwan da zai sa matanka ta tsane ka bayan ka san da tana matuƙar son ka tana matuƙar soyayya da kai jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake sabuwa a cikin wannan channel namu mai albarka sunana fatima jibril Yau ina ɗauke muku da abubuwan da zai sa mace ta daina son ka, matarka kuna zaman lafiya haka kawai sai ka ji ta fara nuna maka ita yanzu fa ta daina son ta daina sha'awanka. Abubuwan suna nan da yawa amma zan yi ƙoƙari in tattauna kaɗan daga ciki. Abu na farko shine idan tana sha'awarka kuma kai baka da lokacinta. abin da ya sa na kawo wannan magana a farko shine ga masu auren mata da yawa biyu uku zuwa hudu ya kamata shi fa auren nan da kuke gani ba wai kawai ka tara matan ne ba kamar za ka yawon kiɗa da su ba haka ake nufi ba duk macen da ka ajiye ta ya zama tana samun gamsuwa kamar yadda kai kake samun gamsuwa akwai macen da ita in ita kadai in aka barka da ita wallahi baka da yanda za ka yi da ita ba za ka gamsar da ita ba a haka sai ka ji tana da kishiyoyi uku dole ta daina sanka idan mai tsoron Allah ce kenan idan mai tsananin tsoron Allah ne dole ta daina sanka saboda duk lokacin da zai sa ka gamsar da duk lokacin da za ta so ka gamsar da ita kai ka bibbi ɗakuna ka gaci shi wannan mu'amala na aure da kuke gani ba ko da yaushe ba ne namiji yake da ku maza kun fi ni sani yake da ƙarfin da zai yi kuma mace akwai macen da kullum tana buƙatan wannan wallahi akwai namijin da idan mace ɗaya ma ba zai iya rufe eh, mace ɗaya ma ba zai iya riƙewa ba don bi da isasshen lafiya da ƙarfin da zai riƙe macen nan amma za ka ga ya tara mata uku hudu a gida wannan shine dalili na farko da zai sa mace ta tsane ka kwata-kwata kai sai a hankali abu na biyu shine rashin tsari a rayuwar zamantakewanka kana da wannan matsala da na faɗa da farko sannan kuma kai a zamantakewan naka ma ba ka da tsari kana jin cewa gida gidanka ne sai yanda ka ga dama za ka yi wannan kuskure ne kowace mace da aura ka ajiye a cikin gidanka tana da haƙi idan bata samu wannan ba to ya zama kana da tsarin rayuwa idan kwanakin nan an raba shi kwana ɗaiɗai ne kwana bibbiyu ne uku uku ne ko sati sati ne ya zama duk wanda take da wannan lokacin ka bata wannan lokacin yadda ya kamata kai mata abin da ya kamata a cikin wannan lokacin ba wai a'a ka ɗauki kwananta ka kai ma wani wata don ƙila ba ta da lafiya ko kana tunanin a'a yau ba za ta abin nan ba ka kwata-kwata ta neme ka ta rasa ba wani maganan excuse ba wani magana sai karya yau kaza gobe kaza dole mace ta tsane ka wallahi dole mace ta tsane ka abu na uku rashin kulawa ta ɓangaren shi ma abinci wani sinadari ne da Allah ya sa ɗan adam ba zai rayu sai da shi ba ko in ce ɗan adam ba zai rayu in ba abinci ba ko da za a yi rayuwan za ka ga rayuwan sai a hankali ba wai yana nufin ka ba ma mata abinci ta ci ta ƙoshi shi ne ciyarwa ba a'a wani irin abinci kake bata abincin da zai dinga gina mata jiki ne yana ƙara mata kuzari shine abinci ko ku a'a abincin da kawai za ta ci ne ta yi maganin yunwa wannan ba abinci ba ne hasali ma cutar da rayuwanta yake yi yau kullum ka ba mace shinkafa da mai da yaji akwai gidaje da yawa da na sha ganin talge za a yi shine abinci talge garin masara ne ake talgawa bi a sa suga menene na amfani a jikin mutum da yake cikin wannan ina ganin dai abu ɗaya ne shi ne starch ko carbohydrate to shi carbohydrate ɗin nan in yayi yawa a jikin mutum ma fa matsala ne illa ne kullum ciman da kake bata kenan a'a ka tsara abincinka yau za a ci wake gobe ganyayyakin nan fruits ɗin nan ka dinga ciyar da ita da abinci mai kyau mai daɗi mai gina jiki shine ciyarwa duk macen da take rasa wannan gaskiya a hankali za ta koma zaman haƙuri kawai take yi da kai domin 'ya'yanta kuma kar ka yi mamaki in ta samu hanyar da za ta samu waɗannan abubuwan wallahi za ta iya bi mu muna da raunin zuciya zuciyarmu mai rauni ce muna da rauni ta ɓangare da dama saboda haka tsari wannan yana da matuƙar mahimmanci akwai macen da za ka ga gidanta sai ta ce maka ta yi wata shida ba a ci nama ba ba a ci kifi ba mace ka aure ta kula da tarbiyyanta yana ƙarƙashin kula da tarbiyyanta yaran da za ta haifa yana ƙarƙashinka da zaran ta rasa wannan wallahi in 'ya'ya goma ta haifa da kai za ta iya barinka saboda mi akwai mazan da za ka ga ba su damu da tarbiyya ba idan tana tsoron 'ya'yanta su lalace wallahi za ta rabu da kai tarbiyya yana daga cikin sa yaro makaranta sa yaro makaranta kula da haƙƙin yaro ya zama abin da duk yaro ke bukata yana samun shi a cikin gidan nan yana daga cikin tarbiyya amma ka sakan mata ita za ta biya ma yaro wannan bukata ta sa shi a makaranta ta kai shi makaranta in wani abu ake bukata a makarantar ita ne ya ba za ta tsane ka ba ɗan nan ba ita kaɗai ta haife shi ba tare kuka haife shi da take gidansu ba ta haifa ba sai da ta zo ta aure ka sannan ta haifi ɗan nan hakkin kula da ita da ɗan yana wuyanka amma ka barta ta kula da kai ta kula da abin da ta haifa ai abin ya mata yawa to irin haka zai zama za ta yi tunanin to ai gara ta ji da ɗaya ta rabu da kai ka je ka kula da kanka ita kuma ta rungumi ɗanta ko 'ya'yanta ta kula da su kaga ta rage ma kanta aiki kenan wannan yana daga cikin abubuwan da yake sa mace ta tsanni namiji. sosai za ka kana zaman lafiya da mata da ta haihu baka kula da ita ba baka kula baka ma san halin da take ciki ba da ita da ɗan ita dai kawai ka haifi ɗa wani ma in zai ga ɗan shi a hanya wallahi ba zai gane kamannin shi ba sai yaro ya girma ya fara oyoyo sannan in oyoyo baba kulli yau da kullum yana maka oyoyo shine kake gane a fuskan kamannin ɗanka wannan wani irin rayuwa ne duk macen da za ta haihu ka kula da ita ka taya ta reno za ta ji daɗi ba za ta manta ba at least ka nuna mata damuwanka kana tausaya mata amma in ta ga kayi banza da ita irin kin haihu ke kika sani abin da kake nema ka riga ka samu to shikenan yanzu bata da wani amfani a wurin ka sai dai ta rainan maka 'ya'ya ta tarbiyyantar maka da 'ya'ya harkin tarbiyyantar da 'ya'ya yana wuyan mu amma abin da ya shafi na halayya na cikin gida kina tare da yaro zaki nuna mishi abin da wannan daidai ne wannan ba daidai ba ne iyaye maza kuke kula da tarbiyya da na ma uwar da na ɗan al'amarin kula da tarbiyyan uwa da 'ya'yanta yana kan ku ne ku mazaje idan baka wannan akwai macen da kila a gidansu ila macen da kake aure a gidansu ba haka ta ga ana yi ba sai ta ga ka zo ka saka mata komai ta bi ta lokacin sa yaron makaranta ma ita za ta tuna maka wane ya isa ya je zuwa makaranta to zan sa shi zan sa shi zan sa shi har yaro ya girma wani kaga ya yi shekara bakwai takwas ba a sa shi a makarantar boko ba ba a sa shi a makarantar islamiyya ba bayan da za ta yi dole in tana so ta yi kokari ita ta kukuta ta ila sa shi a islamiyya ko ta kukuta ta je ta kai shi makarantar gwamnati wallahi wannan abin yana sa mace ta ji ta tsane ka ta tsani zama da kai kwata-kwata da fatan za mu gyara da haka na kawo ƙarshen wannan bidiyo namu ina fatan kun tsinci wani abu na ilmantarwa da ko wani abu ko wani kuskure da ya kamata ku gyara kuma kun gyara Suna na fatima jibril idan kallon ka na farko kenan ka danna mana subscribe idan kuma dama kana following ɗin sai in ce maka ka biyo mu a bidiyo na gaba domin samun ƙarin shawarwari na gode da kasancewa tare da ni